ga wata alama na gani in dai ba sa abu masa ba ina mun ka tsaya wata alama nan na za mu tashi nan na ku babu ma ja a cikin ruka jam'u ruqya ke ar-ruqa jam'u ruqya ruqiya kukurin idan mutum ce rukiya zan je yi mata rukiya ko na yi mai rukiya sai da ce kayan mai rukiya a rukiya su shi ne mazarin kalma raka yarka rukiya raka ya yi tawada yarka yana tawada rukiya shi ne tawada amma ya kace rukiya to wannan gaskiya kayan su tawada mutum da ba wattama'in da layu abin da ya sa ya bai jirgi saboda ya san layu daban-daban nan akwai daga akwai ita uzunar wilaya wagga akwai zai na kulle-kulle mai kulle-kulle irin da yan bori din nan ni suna dai maganin bakin duniya akwai hantiki da aka kulla ba ma yaro da hannu duk wanda aka duk wani abin da aka iya rata yawa ana kiran shi tamima shi shine laya guda a tamayin layu da yawa yadda fi sahihi ya zo a cikin sahih bukhari ko muslim an abi bishin al-ansari an kawo daga abu bishin al-ansari radiyallahu anhu annahu kana ma'a rasul kuma fi da asfari ya zan tare da manzon Allah a cikin sashin tahiyyatiyansa fa arsala rasulan manzon Allah Allah ya kawo da aike yace Allah ya ayyana fi raqabati ba'in ila rasul kada a yadda a bar a wuyan wani wani rakumi ilasin wani abin ratayawa wani kanzu za a rata da wuyan rakumi yace min wata yin daga wata laya au da ko kuma wani wani kanzu illa ko bai ta sai an kaje a ce ga wuyan duk wani abin da aka rataya wani abu a kaje a ka a shi akwai hadisin yake ba mu tsaya da dora kuma da akwai wata laya ga waya a ɗebe ta an ka tsaya sai da an ka yaye so gaba da an ka su a sunna an to yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karɓo daga dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda qala ya shin nan raƙumma dai abin tsare ko kuma hadda karnuka da sauransu kaga duk shiga mutane ba su fahimci wannan matsala ba ne idan aka ce a rataya wa wani abu ana gudun cewa kuma akwai wani sirri a cikin abin nan wasu na rataya yara kuma suka sun su faɗa kada raƙumi ya zama kuma faɗa ce wani kuma yana ratayawa saboda raƙumin na shi ya gudu ya yi ƙaihi wani ya rataya raƙumin na idan ka a baki baki bakin mutane ya kuma yi tuwaci maganin bakin mutane yanzu waɗanda ga yara ta yadda aka wa karnuka da ba da jakai duka haramun wa ni bin mas'ud radiyallahu anhu qala an karɓo daga masu mas'ud Allah ya ƙara ma masu mas'ud a yarda ya ce inna ruqa lalle rukuya, wa ma'ima da layu wa tiwala shirkun da mai za ku san mai ya ce wani shirka ne rawahu ahmad wa abu dawud dama abin da su ma ruka ta wadda irin jahiliya wadda mutum ya daha goshinka ya dinga wada masu nan shi ɗin da aljirina yana tofa ba kai. shi ya kuma ruka irin jahiliya amma rukiya ta rukuya ta kwarai sunayen Allah da sifofinsa da Qur'ani da hadisai wannan wannan ba zargi bane kenan da tama'ibu kuma layu akwai layu muttafaqun ala tahrimi akwai mutalafun fihi layun da za a yi ittifaqi haramun laya wadda ake da gashin biri ko da fata kura ko da kasar kabari duk waɗanda layu da ake su duwan duk haramun ne shirka da Allah ne amma layin da aka sa aya qur'ani akwai sabanin malamai a ciki amma dai a wani magabata suka fi cewa shine an harafta zamu karanta insha Allah shi ko maye abin da ce maye shine wani abin da ake amfani da shi don jaya soyayya mutum zuwa ga wani kuma irin wannan ba za ka yi su sha gumba sai namiji ya zan waccan ko kallon ta bai sani ya damu ya zama mai yake ko sai in wani da wani wani turare sai ya zan ya kama kallon wacce da kasan abin nan ita ya dawo da yake to irin wanda shi ake mai to shi aka ce ma tiwala wanzan Allah shirkun wa ana Abdullahi ibn Hakimin marfu'an an karɓo daga Abdullahi ibn Hakim hadisin har kai ga Annabi man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataya wani abu an wakilta shi da abin da ya rataya Allah ya tabbata ya kyale shi rahu ahmad wa tirmidhi yace wa tama'ima shay'un yu'allaqu al auladi. abin da kuma tama'im ana nufin wani abu da ake rataya ma yara yuttaqauna bihi min al aini ana neman musu kariya daga kambun baka walakin idza kana al mu'allaqu min al qur'an Iya ya zan abinda aka rataya musu na ƙur'ani ne to farar hasa ba babu talaf wasu daga cikin magabata sun yi rangwame sun ce babu komi wa ba a zuhun lamin rakhas fihi amma sashen malai ba su yi rangwame ba sun ce ina haramun wa ya ji aluhu min shi'in wa ya malhi anhu an sa daga tawuna ka hana minhu ibn mas'ud radiyallahu anhu daga cikin sa akwai Abdullahi dan Mas'ud ya ce haramun yace wa ruqa hiya allati tusamma al-azaib ruka ita ce ake kira'atul azaim wato karatun sunayen Allah tubofinsa wa khassa min haddalil ya keɓance dalili ma khala min shirki abin da ya wufanta daga shirka kidai in na qur'ani na aka samu babu shirka a ciki faqad rakhasa fihi rasulullah wajin manzon Allah ya rango min al-ain wal umma, na kandun baka da kuma zazzabi a rata yaro wani abu na qur'ani don ya samu sauki yace wattiwala abin wata mattiwala shay'un yasna'uhu wani abu da suke aikatawa umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha suna riya cewa wannan abu yana sanya so na mace zuwa ga mijinta war rajula ila imra'ati kuma yana sanya namiji shi ma ya so mata sai ita ma ta so shi sai nan ba ba son ka amma in kai wannan haɗi suna jin kamshin ka sai duniya ba babu zaka so in ba kai ba kai ma in sai wani abu kana jin kamshinta sai ina wuta in fada yo babu da ka so in ba ita shi aka ce masiwala shi yasa aka ce mai akwai na maza akwai na mata yace wa rawahu ahmad an waifi'in qala qala li rasul ya ya ruwaifi la'alla la'alla la'alla al-hayat tadulu bika yana yiwa ya kai rufai za ka yi tsawon rayuwa fakhbirin nasa ka ba mutane labari anna man aqala lihiyatan duk wanda ya kulle geme ya mai kulli kamar zari aw ta kallada wata ran ko ya rataye laya a wistan jabira bi'in ko kuma ya tsalki da kashin dabbobi bi raji dabbatin kashin wata dabba aw azmin ko kashi fa inna muhammadan bari amin yaka manzon Allah yayi yayi yayi baran baran da shi duk wanda aka nan manzon Allah ba shi ba ka ya riga kun duk wanda ya rafe wani abu yace wa an ibn jubair man an duk man ta yi masa isanin duk wanda ya kada alaya wani mutum shi ta Allah zai ba shi lada kana ka adli raqabati Allah zai ba ka lada kusan kusan wanda ya yanta wuyan bauta kaga mutum da laya da shiga ka kai suwa ko ka yi matakin da zai yadda ya amince ya bayyana ya baka wannan Allah zai baka lada kamar wanda ya yi yan tabawa yace kanu ya karahu na sama'in kulla hamil qur'an wa ghayr qur'an magabata sun zo suna kyama duk wata laya ta qur'ani ko da ba ta qur'ani suna kyama wannan eh a cikin jihadi kuma yanzu abin da annan da wadda an karafi a cikin gida da wadda an kasa cikin mota da wadda an kasa shago duk guda duk layuna da akwai matsala ko babu mutane suna an da layun nan da yawa cikin jikinsu to balle wanda ka tsaga jiki ne a sa a ɗinkewa wannan sai an bude an gani ka ai ka san wani billahi mutum shi na kai ai mai ai mahi yawanci su dukawa sai da kawo musu in ka kawo sai ka ce to ga abin ga na kawo sai soriya na ta su ai ma sannan ka ɗauke sai su ɗauke masu baka ka ba su kuɗin amma kai inda ka an so ta kasan san ka yadda an ka baka rata yawa an so ko cikin ɗaki aka samu sai ce fihi masaila cikin wannan akwai matsaloli al'ula masa ta wasu tafsirin ruqa wa tama'il fassara abin da kuma ar-ruqa da kuma fassara abin da kuma at-tama'il الثانية مسألة تبيو A كيولا فسر عبد الله كيولا مي الثالثة مسألة أخو أن هذه الثلاثة كلها من الشرك وإن أول أبو داوكو ذكر ذلك الشركة على الله مدوكو kullaha. min gari isna yace babu togewa haka cikin haramun ne shirka da Allah na hudu kuma anna anna anna ruqya bil kalamil haqq yin da kalami na gaske min al saboda kambun baka wal umma da zazzabi laisa min zalika bai daga cikin wannan kenan abin da aka san mutum ya gane babu laifi ka sai cikin gidan cikin gonarka kai shafa'i da wuturi الثالثة أن هذه كلها من الشرك من غير استثناء يتي والرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك الخامسة أن التسمية أن التميمة إتلايا إذا كان من القرآن إذا من القرآن أنك تفقد يختلف الأولون في هل هي من ذلك أم لا حقيقة ما لم يكن أرى مجنة سنة شنتات كم وإن أود أحرام كبر الثالثة مضلة شدة anna ta'alikal autari ala Rata ya ma dabbobi layu an al'ayya saboda kambun baka ne zalunci shi daga cikin shirka da Allah A asabi a masana ta bakwai alwa'idu da alaman allaka wutaran akwai tafi mai tsanani ga duk wanda ya rasa laya A asami na wata takwas fadlu sawabi man yi atayimatan min insan falalan ladar, wanda ya kaɗa laya ga hannun wani mutum ko wuya ne ya yi suwa الثامنة تسعة تقول أن كلام إبراهيم مجانا أن إبراهيم لا يخالف ما تقدم من من الاختلاف من الاختلاف بات بات سابوا ga abin da ya gabata daga sabanin da aka yi li'anna muraduhu ashabu abdullahi bin mas'ud dole abin da yake magana shine mutanen abdullahi dan mas'ud sune yake magana akai sai mu tsaya ko akwai sauran lokaci ina gani ya kamata mu fara nan ko to yanzu abin da ya kamata mu fahimta ma Sun sani cewa yanzu an yanzu da wasu abubuwa akwai wanda Aba ba zobe ya sa in ya sa zobe na bacewa ya da ya murza ya sai ya bace mata akwai da aka ba zobe na family plan ya an ka ba zobe ko mun duwa aka ba kista ba ki ɗaukar ciki to shi ko ba eh ah ɗarma ba a ɗaukar ciki ko eh sai aka okay kai kaga ta kuma ita. ko zuwa kuna fahimta ina hukuncin matar da an kawo zan yi ta tsarma sai jin mijinta kama an koro shi kama an yi turare irin wanda aka cewa in mayan mai ya tuwa gari ya hasa wuta duk mayan ya tuwa ya yi zauta duk inda mayan ke hayakin ne sai ya ce ko ya tuwa ya yi zauta to haka take in taɗa mazanan nan duk inda mijinta yake yanzu kana jin ya sheko da gudu abin ta tsaye shi ya gama yi shi ba yana ko bai ciki yanzu mata suna suna hanyar da zannuwa zannuwa wanda zani aka ba saka saka arma ba malamai na ba ina malami na wannan albuwa ba ta yi ta fulani na ko na asibiti na wani mai na za a ba namiji ya shafa mala aura ta in zai kwanciya da iyali to shi na in suke wannan kurciyar da wannan abin ga al'aura ta ba a ɗaukar to mu sai mu ce likitoci suka ba su na namiji ba wani akwai na namiji akwai na kwayoyi to amma abin da kusan ku gane shi ne babu babu ɗin matsala shi ne duk abin da ba likita suka ba suwa ba masu bincike na irin suka ba suwa ba inda yi wajen wani boka na zana a sai an so su wannan ya shiga ciki duk layarta ko kuma mayan na zama yana fatan mun gane maganar wani sa sawa mai da illa roba a sa roba kan su ɗauki ciki wannan ba matsala amma kuma akwai wasu matan da ga roba kuma su ɗauki ciki sai a cire da roba su ga cikin su ɗauki ciki kaga an likitoci abin ya ba shi hmm. eh mai imu eh, sai ya ci wala su gayyakin da suka haɗawa da gumba a yi kunu ta sha sai ta ƙara nima ga jikinta wanda mijinta in ya ce mata zai samu gamsuwa ya samu abin da ya kasu wannan mai na na halal amma iya zan ciki ne in ta umarni unwani da shi za ta soke hankali ga wata ya zan ko kallon wancan bai yi to ya zama na haramu abin da aka magana malin nan ciwon gada suka magana yanzu in ta sha ita zai kara mata ni'ima ga jikinta ita ma wata in tana yi ne zai kara mata ni'ima ga jikinta kowa ya samu nahira ba eh ba gumba ba ba sauransu to amma in yanzu aka waye gari akwai ta zamana zane ko shekarun jiya an ce za a na a an so wata kaza da an sai wata hmm. Hmm. Hmm. ba ta yi ba ai da ma inda gyaran jiki na da gyaran mu'amala wani babu laifi amma in ki raba wata da mijin na wanda sai ke ki ki shirya ki shirya ma kanki ke yi shi ya hita ba wasan ki na ma da zai baro ne sai yanda wanga mazan ya sake ki sannan na biyu ya akwai illa ga lahiyar mace shi ma haramun in zai yana kawo miki illa ga lahiyar ki ke samu gamsuwa da mijinki ya yadda da ke ya amince da ke amma kuma ba ki da lahiya wannan ma ga ya sarki cuta to shi ma wannan haramun ne jama'a ina kwata kun gane magana muna samu yi lissafi guda ko mu tsaya haka an mu yi sallah eh, akwai akwai sauran lokaci ko to mu karanta arba'un hadith ko